والصلاة والسلام على محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna gode ma Allah subhanahu wa ta'ala da ba mu ikon sake haɗuwa daidai wannan lokaci don ci gaba da karatu a cikin littafin sahihul bukhari muna cikin kitabun tafsir littafin tafsiri a surar annisa suratun nisa matashiyar mata yawa imam al-bukhari rahimahullahu ta'ala ce babun babi فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم babin fassarar fadar Allah madaukakin sarki fala a'aha wa rabbika ina rantsuwa da ubangijinka la yu'minuna ba za su zama muminai kammalallu ba hatta yuhakkimuka sai sun sanya ka mai hukunci fi ma shajara bainahum ga abin da ya zama sabani tsakaninsu حدثنا علي بن عبد الله حدثنا محمد بن جعفر أخبرنا ما أمر عن الزهري عن عروة قال عروة ياتي خاصم الزبير زبير ياي خصومة ياي جايية رجلا شيد ونمتن من الأنصار دقتكم متانين قريم مدينة fi sharijin ga wata magudanar ruwa min alharra daga ƙasa wajen garin madina faƙalar nabiyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam zanabi ya ce ma wayannan masu jaya guda biyu ya ce ma ɗaya daga cikinsu zubairu iskiya zubairu zubair ka shayar da gonarka sun arsilil ma'a sannan ka saki ruwa ila jarika su hurce zuwa gonar makwabcinka faƙalar ansariyu sai wannan mutumin madina ya ce ya rasulallah an ka nafna an matika don yana ɗan gwaggwanka wata nufa an kana ibna ammatika dan ya zama dan gwaggwanka dan yana dan ka. kaga wannan al'ansari ya tuhumci annabi bisa ga hukuncin da ya yanke akan cewa ya goyo bayan ɗan uwa ne fatalawwana wajhuhu sai fuskar annabi ta canza saboda maganar wannan al'ansari sun makala sai annabi ce iske ya zubair zubairu ka shayar da gonarka sun mahadisil ma'a sannan ka tare ruwan ka gince su hatta rija ilal jadri har ruwan su koma ga gaba har su kai ga gaba sun ma'arsilil ma'a sa'annan ka saki ruwan ila jarika zuwa ga makwabcinka idan ka saki ruwan suna shiga a cikin gonar ka bari sai sun kai ga gaba sai sun haɗe kunye sai ruwan sun game ƙasa gaba ɗaya har sun kai ga idon sawun wanda a cikin tsaye to sannan ka gwabce magudanar ruwa su ci gaba da tafiya a maƙwabcin makwabcin ganaka ala imamul imam rahima buhari rahimahullah ta'ala ce dan bakin nan na hadisi wastau an nabiyyu sallallahu alaihi wasallam lil zubair haqqahu sai zama annabi sallallahu alaihi ya kammale ma zubairu haƙi ne fi sarishil hukumi cikin tsintsan hukunci hina ahfazahu wal ansari lokacin da wancan mutumin madinan ya fusata shi ahfazahu ya fusata shi wa kana ashara alaihi ma da farko annabi ya kasance ya ba su shawara bi amrin da al'amari lahu ma fihi sa'atun wanda suna da yalwa a cikin wannan al'amarin sa'atun mm-hmm. sa'atun eh, yalwa qala zubair zubair yace ba ma ahsibu ban tsammanin hadhihi al-ayati wa ayoyi illa nazalat face sun sabko ne fi zalika game da wannan abin da ya waru tsakanina da al'ansari da magana da ya faɗa ma annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fi ma wannan ya nuna a hukuncin da annabi ya warko matsayin shawara na bisa ga maslaha saboda marmaron da ruwa suke fitowa daga gare shi gonar zubairu ka bi mishi saboda haka shi adda haƙƙin ruwa su fara shiga cikin gona sai sun ishe shi sun ishi gona sannan a facce gamdo na ruwa sai su ci gaba da wuce a gonar makwabci ne to amma da suka yi husuma sai annabi ya ba da shawara ko ya hukunci bisa ga maslaha cewa zubairu ya shayar ba sai ya da canya haƙƙi ne gaba ɗaya ba sai ya saka ma makwabci ne to amma da ya yi magana ta kusa ta annabi ya zargi annabi da cewa ya yi hukuncin nan haka dan zubairu na dan goggo dai sai annabi ya mazu bayar to ka dade kafa ruwa ba shiga gonarka sai sun kai ga gaba sa'annan daga baya ka saka mai ma'ana sai ka da kammala hakkinka abin da an kafi na farko ma bisa ga maslaha ya bai da shi ba yana zargin akan an zalunce shi an yi mai hukunci bisa ga son rai kamar annabi ya karkata ga dan uwa ne saboda ya dan gwaggo ne sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to wannan aya tana cikin mafi dalilin dalilai akan wajabcin jayuwa da miƙa waya ga hukuncin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam duk sadda hukuncin manzon Allah da hukuncin wanda ba manzon Allah ba suka saba suka ci karo da juna to hukuncin manzon Allah shi ake gabatarwa akan hukuncin wani ne kamar yadda shi annabin shi ne gaba akan kowa haka hukunci ne na kan hukuncin kowa wannan shi ne gaskiyar imani ga wanda imani da Allah fifita maganar manzon Allah da hukunci ne bisa ga maganar duk wanda ba shi ba da hukuncin duk wanda ba shi ba kuma malamai sun fahimci cewa alƙali yana iya hukunci bisa ga maslaha ko da ba a ba ma'abuci haƙƙi haƙƙi ne gaba ɗaya ba bisa ga maslaha ya bar wani nashi haƙƙi a daidaita da abokin wasu ma. suka ce musamman idan hukunci ya kasance tsakanin yan uwan zumunta ko makwabta wanda ana ganin idan aka yi hukunci tsa zai bayu zuwa ga shikka kiyayya da adawa ga dangi ko makwabta to sai a karkata zuwa ga sulhi amma duk da haka suna da fahimtar in hukunci ya bayyana tsinsa to ba za a karkata zuwa ga hukuncin nan ba tsinsa ba za a karkata zuwa ga hukunci a maslaha ba sai dai a yi hukuncin nan wada yake sai wa in irin wata matsalar ta gitta saboda haka mai asibi aka ta wa sulhu yastada'i lahu in ashkala hukumun wa in tabayyana al-haqqu fala ma lam yahab bi nafiz al-ahkami fitnata aw shahr ulil arhadi mai tufatul gabe ce alƙali yana kiran masu husuma a yi sulhi sadda hukunci ya rikitar da shi ko kuma yana jin tsoron hukuncin ga in yi zarratar da shi haka wada yake ɗari bisa ɗari zai yi mafarin kada zumunta ko shakka adawa da ƙiyayya tsakanin dangi ko makwabta to sai ya kira zuwa ga adaidaita bisa ga sulhi ba sai mai haƙƙi ya kammala dukkanin iyakacin haƙƙi ne ba باب فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم waɗancan ما da suke a kan sifa ta fifiko suna tare da الله Allah ya wa حدثنا محمد بن عبد الله عبد الله بن حوشب حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن عروة عن عائشة رضي الله عنها qalat aisha ta ce sami'tu rasulullah na ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kula yana cewa ma min nabiyyin ba wani annabi yamrabu da zai yi rashin lahiya rashin lahiya ta ajali illa rasa sai an bashi zaɓi bayyana duniya tsakanin ya ci gaba da zama duniya wal akhira ko kuma ya tafi wurin Allah subhanahu wataala a barzahu ana ce ma barzahu al akhira wa kana fi shakawahu ya kasance shi a sallallahu sallama a cikin rashin lahiya ce Allabi Kubi fihi wanda aka karbi rayuwa ta a cikin ta akhazathu buhhatun shaqura ta kama shi yana magana murya ce ta shaki cikin rashin lahiyar rasuwa shine buhha shakewan murya shadidatun mai tsanani fa sami'tuhu sai ji shi yana cewa ma allazina an'ama alaihim tare da waɗanda Allah ya ni'ima a kansu minan nabiyina na annabawa wasu siddiqina da siddiƙai wa shuhada da shahidai wa da salihan bayi fa'alimtu annahu khuyira sai na san cewa wannan zaɓin ne da ya bamu labarin ana baiwa kowane annabi lokacin rashin lahiya dai shi ne wannan zaɓin aka bashi qawluhu cewar Allah subhanahu wata'ala wa malakum la tuqatiluna mai zai hana ku yaki fi sabilillah da tsawa ka addinin Allah wal mustad'afina min ar-rijal da kuma amu masu ramni daga cikin maza wanda sa'i da mata don kubutar da su daga zalunci al-aya haddathani Abdullah ibn Muhammad haddathana Sufyan an Ubayd Ubaydillah قال سمعت ابن عباس قال كنت انا وامي من المستضعفين ابن عباس ce shi da mahaifiyata shina cikin waɗanda ake rauranar suwa a cikin garin makka bayan annabi ya yi hijira ya koma madina uwar ibn abbas sunanta lubaba bint al-harith al wadda ya uwa ce ta maimuna bint al matar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي عن ابن عن ابن أبي مليكة أن ابن عباس تلا ابن عباس يا كرنت إلا المستوعبين سيما سروني من الرجال daga cikin maza wanda sa'i da mata wani wildan da ƙananan yara waɗanda ba su iya hijira ba su samun wata dubara qala ce kuntu na kasance ana wa ummi ni da uwata mimman azar Allah suna cikin waɗanda Allah ya wa uzuri wa yuzkaru an ruwaito an ibn Abbas hasirat suduruhum an yuqatilukum aw yuqatilu qawmahum ay baqat talu alsinatahum alsinatahum bishahada hasirat ma'ana baqat zuciyarsu ta yi kunci suna jin damuwar a ce sun yaƙe ko sun yaƙe jama'arsu تلووا وإن تلووا أو تعرضوا تلووا بألسنتكم تعرضوا كينا ببدنكم بالشهادة وكركة تشهدوا على فزنتي وقال غيره ولي ابن عباس على مراغم ها على مهاجر ولي هجرة راغمت نا هجرة أي هاجرت هاجرت قومي موقوتة muwaqqatan abin tsiban ma lokaci wa qatahu alaihim ya iyakance musu lokaci kuma ana cewa waƙata ya iyakance wuri waqata rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-hulaifa li ahli almadina madina waqata kaza lil muwaqit fama lakum fil munafiqina fi'ataini me yasa ku kuka rabu gida game da sha'anin munafikai wasu ce a kashe su wasu ce a bar su wallahu arkasahum Allah ya juyar da su bima kasabu saboda abin da suka aikata na munafici qala ibn abbas fassara arkasahum baddadahu Allah ya tarwatsa su fi'atun jama'a jama'a حدثني محمد بن بشار حدثنا غندر وعبد الرحمن قال حدثنا شعبة عن أبي عن عبد الله بن يزيد an zai duk da sabit radiyallahu ta'ala anhu fama lakum fil munafiqina fi'atayn me yasa kuka zama jama'a biyu game da munafikai magana ku bata zama guda ba yace raja'ana su mafarin saukar ayar shi ne wasu mutane sun dawo min ashabin nabi daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama min uhudin daga uhud ma'ana suna cikin sahabban annabi amma munafikai ne ana yakin uhud sai suka sulale suka dawo wasu don su haifar da ramni da tasgaro da kariyar daga da mu'minai wa kana nasu fihi firqatayn sai sahabbai suka kasu kashi biyu su sahabbai na gari nagartattu fariqun yaqulu uqtuluhum wasu jama'a daga cikin sahabbai suna bayyana ra'ayin su cewa a kashe su wa fariqun yaqul la wasu ko suna ta ka a kashe su a rabu da su fanazalat sai wannan aya ta sauko fa ma lakum fil munafiqina atay me yasa kuka zama jama'a du game da wayannan munafikai da an tafi da su cikin rundunar annabi sun sulale sun dawo don wata mano'a wa qala inna faibatu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a cikin hadisin da bai kawo farkon matani ne ba yace ai ita madina faiba ce tamfil khabasa tana kore abu mai muni kama tamfi annaru khabasa alhibba, kama da wada wuta take kore dauda ta azurwa kama wada yan azurwa ta yi dauda to ya an kasa ta a wuta an ka kasa to wannan daudar za ta wanke sai azurwar ta ta taba tsinsa to haka madina ta take duk mutumin da ba na gari ba ita madina za ta kore shi da kanta ita madina za ta kore shi da kanta ba sai an yi wahala korarsu ba ko kashin almuhimmu wannan kissa ita ce mawarin sabkar wannan aya babun wa idza ja'ahum amrun min al-amn aw al-khawf adha'u bi idan wani al'amari ya zo musu wanda shahi aminci ko tsoro sai su yaya tashi su kururu tashi su watsa shi ai akshawu sai su watsa shi yastanbitunahu ay yastakhrijunahu da sun mayar da shi zuwa ga Allah da manzo ne la alima kullazina yastanbitunahu da da suke take labarin su bi duk kwaya ta labarin tatta, da sun fitar da shi tatacci hasiba kafiyan mai isa illa inasa in yi zaune min dole illa inasan ya ni almawat matacci busashi hadaran duwatsu au madaran ko laka au ma ashbaha ko abin da ya kamance shi shine suke mulmulawa su yi kuma ka suna bauta musu da sunan ɗayan Allah ne mata wal iyazu billah wa in yad'una illa shaytanan marida mutamarridan mai kangara fala yubattikunna battakahu ya kace shi ai Abu ya tashi Ƙila wa qawla wahidun duk masdari ne wa a ai ma aka rufe zukatansu Imam buhari rahimahullah ta'ala ya ambaci waɗannan al'asar a cikin wannan babi bai ambaci hadisi ba ko guda kun babin ya kare kawai ya kawo aya sai ta gaba da kawo dan ga fassarorin wanda fassarorin sun zo ne da asarun ma'ana bai ce ne yake ba amma a samu ne daga sahabbai wasu wasu daga tabi'a ita waɗannan fasarori amma bai kawo isnadan ba na fasara bai ce wa kala ibnu abbas ba illa ina sa ya yi almawa ta hajara ko wa wa wani kawai ya ta zubo su amma bai kawo hadisi ba amma a cikin sahihu muslim an rawaito hadisi daga hadisin umar mawarin sabkar wannan aya shine abin da ya wazo a cikin madina aka kururuta aka watsa cewa annabi abin da ya watsu abin da ya watsu aka yaya ta a cikin garin bari da cewa annabi suna alaihi ya saki mata ne sai Umar ya yadda kai ne tambayi annabi tun da cita cita da aka waje an ce an ce labari ya riga gari ana ta watsawa sai Umar ya tafi tambayi annabi da kai ne yace manzo Allah suna alaihi an ce ka saki matan ka yace a bai saki mata ne ba to kaga san allazina yastanbiduna hukina wanda za su bi labari wato ga madogara dai su tabbatar da shi kayan su faɗa saboda haka ɗabi'a ce ta munawakai ɗabi'a ce ta fasikanci kurutawa da yaɗawa magana da kajiya kawai baka da tabbacinta iyaka anci anci to wannan hadisi imamu muslim ya kawo shi a cikin sahihu muslim me yasa imam al-buhari bai kawo shi ba a matsayin fassara wannan aya duk da yana da alaka da ita ɗari bisa ɗari saboda hadisin bai cika sharuɗa ne ba shi na shigo a cikin sahihul bukhari amma shi muslim hadisin ya cika sharuɗa ne ko sharaɗi ne saboda aka shiga can babun wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam babin fassara cewar Allah subhanahu ta'ala duk wanda ya kashe mu'mini da gangan fajaza'uhu jahannam wuta dai a sakamako ne wutar jahannama haddasa na alamu bin abi yazin haddasa na shurba haddasa na mugira mage ibn nu'man qala sami'tu sayyid ibn jubair qal ayatu ikhtalafa fiha ahl kufa wata aya ce da malaman kufa a iraki suka yi sabani game da wannan aya zai zo nan gaba cikin tafsiru suratul furqan bayanin abin da suka yi sabani a kai ne sun yi sabani su malaman kufa a kan shin wanda ya kashe momini da gangan shina da tuba tun da Allah ce faje za uhu jahannama khalidan fiha wa ghadiba wa alai wa la'ana kaga abin ya yawa ga hushi ga la'ana kuma gashi khalidan fiha to kenan in mutum kashe momini yana da tuba ya kashe mumini da gangan yanzu in ya tuba Allah yana karba ko bai karba sabanin da mutanen kufa sun kai wanda wannan bayani zai zo kararai a cikin riwayat hadisin tafsir al furqan inda Allah subhanahu wa ta'ala ce wala yasnuna wala yaqtuluna an-nafs allati harrama Allah illa bil haqq wa man yaf'al zalika yalqa azama har zuwa karshe to za mu zo ga wannan zai hito karara to shi ka ni idan ne ikhtalafa ahlul kufa kaga ba a wadin ni suka yi sabani akai ne ba can waccan riwaya zaka bayyana menene shine to tawbatul qatil aw adamiha tuban mai kashe mumini ko kuma rashin tuba ne to da suka yi wannan sabani inji sa'id ibn jubair farahaltu fiha ila ibn abbas kan wannan aya ni daura sirtina akan raƙumata ni hau ni garin da ibn abbas yake kaji magabata idan suka ci abu ba su tantance shi ba tarayya suka su tambayin manya-manyan malamai masana na gari to sai ce inda ibn abbasin fasa alta wurin tambayi shi an ha game da wannan aya faƙala sai ibn abbasin ya ce nazalat hazihil aya wannan aya ta sabka wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan fajza'uhu jahannam hiya akhiru ma nazala ita ce ƙarshen abin da ya sauka ma zara eh, wa ma ha shaikun ba wani abin da ya soke ta aya ce da ita ce ƙarshen sauka kuma ba wani abin da sha ya ayar tana nan muhukama tabbatatta ingantatta ma'ana asiru nazalat ma nazala in an kwatanta ta da abin da a cikin suratul furqani da ita suratul furqani ta ce illa man taba wa amina wa amina wa amila salihan eh? wa amila amalan salihan wanda ya tuba kaga sutur bukatar na kenan ana iya tuba bancin ta jero abubuwan sun ce illa man taba to shi ibn abbas yana sai ce a ai wagga ayat waccan ta rige ta sauka wagga ita sauka bayan ta don haka illa man taba banda wanda ya kashe mumi don haka fahimta fassara. Ibnu abbas in ka kashe mumini da gangan baka da tuba babu tuba ko ka tuba Allah bai ansa shi ya fahimta shi ya fassara ta ibnu abbas to amma dukkanin sahabbai haka sun ka tayi kuma abin haka yake tabbas za mu ji insha Allah to shi ibnu abbas yake ne da shi akhiru ma nazala dan bayanan alqur'ani bai take karshe saboda an sani kada'an abinda a ƙarshen sauka alƙur'ani wacce ku yawman da fihi ila Allah shine ƙarshen sauka ko yau da haka nan ba ana ita a ƙarshen sauka alƙur'ani ba a ma'ana ita ce ƙarshe game da magana dan waccan ta rige ta da fahimtar Ibn Abbas da fassara ta cikin zuwa Qur'ani da haka yana ne waccan daga magana tuba ban daga kashe mumini in dai ba mumini mutum ya kashe ba sannan yake da tuba to haka ibn abbas ya fahimta to amma a cikin sutun nisa'in Allah subhanahu wa ta'ala ya inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha su kuma mafi yawan malamai suka ce ma duna zalika dinnan har kashe mumini ya shige ciki idan ka kashe mumini ai bai kai shirka ba ba shirka ba ne. da komai Allah yana gafarta abin da shirka ma duna zalika to kashe mumini yana cikin ma duna zalika saboda haka idan mutum je kashe mumini ya tuba Allah yana asa tuba ne kuma wannan fassara ta sahabban da ba Ibn Abbasin ba da malaman da suka biyo baya gare su ita ce marinjaya bisa ga fassara Ibn Abbasin da fahimta dai duk da yake an shaidu cewa ta dinta alqur'ani ta dinta alqur'ani na ka kumanta a cikin tafsirin jalalai ne an kawo riwaya Ibn Abbasin ya ce yi ba wajibi ba bane yi wannan tsakanin safa da marwa wurin aikin hajji yake ba wajibi bane imamu malik rahimahullah ta'ala ce wajibi na duk a cikin wuri in ka karanta inna safa wal marwa ta min sha'air la ka samu jalalain cikin wannan ayar ka diba tafsirin ka gani inna safa wal marwa ta min sha'air la faman hajja al baita aw itamara fala junaha alayhi an yatawafa bihima ibnu abbas yake sa'ayi ba wajibi bane kawai in kana so yi ka yi in baka so ka bari imamu malik rahimahullah ta'ala ce yi wajibi ne ka kusan yana magana akan girma da ɗaukaka da falala eh, da ilimi ko harce balai kawa ta ibn abbas imamu maliki bai kama ba in ana magana ilimi ana magana ibn abbas ko inuwa imamu maliki ba a gani to amma anan yanzu magana wa amma yiciya magana imamu maliki yawa shi na mutane su aji hankalin su ba wai mutum aka dibi bayan ayi magana don in mutum aka dibi sai mu zo magana ibnu abbas babban ta maliki don ibnu abbas ta kowane gehe ya yi imamu maliki ta kowane gehe babu inda maliki kai kamar ibnu abbas kai a fahimtar shehu usman da bayanin shehu usmanu sawon takalmin ibnu abbas ya yi imamu maliki don abinda aikin abbas abinda eh, abin ah, ah, ah, usman dan bodi yake duk wanda ya tawo baya ga sahabban manzon Allah ko kamar shayin takalmin su bai yi ba kuwar takalmin su bai kai ba da haka in ka ce imamu Maliki bai kai kuwar takalmin ibn abbas ba ba kai ƙarya ba to amma a irin nan ba girma za ka dibi ba hujja aka dibi kada ka tunda mallawa ne wanda shi kenan. ai an gaba mm, mm. in haka aka ɗauka sai a bar maganar maliki a kama ta ibnu abbas amma a wannan fahimta maganar maliki ita a bisa ga sawaba ta a yi wajibi na farilla na to kaga ashe maganganu ba cikin masu su aka dibi ba ko matsayinsu a hujja aka dibi ina gane ko to saboda haka anan ma ba wai girman ibnu abbas zama ne kafin da alqur'ani ba annabi ya roƙon mai Allahumma ma'allin ta'wil a hujja sauran faqihu fi abin ko faqihu fi din wa allimhu ta'wil almuhibbu hujja saboda haka hujja in mutum kashe mu'mini na da tuba don ba shirka bane ba kafirci bane sabo na yi to amma idan mutum yana rike da yuka ko wani makami yana cicika sai zo tambaye ka malam shin in mutum ya kashe mutum yana da tuba ka ce mai a'a da tuba amma in ya riga ya kashe sai to ce ma malam na yi banna don na kashe mutum yanzu in tuba Allah na amsa ka ce awo Allah na amsa haka haka batawa don shi wani da riga da abin makami shi na ciccika son na yake ya tafiye yi in ka ce mai akwai tuba ka bude mai hanyar shi shi saboda haka sai ka taushe kawa ka ce mai babu tuba da in ka ce mai haka nan ba zai yi ba kaga sai ya ka kaga wannan fatawa ta ka ta kubutar da shi daga afka cikin zunubi ta tserar da rayuwar musulmi amma a nan in kace bai akwai tuba ka yi wauta don ka ba shi damar shi shi don shi yanzu yi na zai kina gane ko yawa babun wala taqulu liman alqa ilaykum assalama lasta mu'mina kar ku ce ma wanda ya muku sallama ba mumini kake ba as-silmu was-salmu was-salamu wahidun duk ma'ana sai guda aminci حدثني علي بن عبد الله حدثنا سفيان عن عمرو عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما ولا تقولوا لمن القى اليكم السلام لست مؤمنا قال قال ابن عباس كان رجل ونمت يا كسن شيء في غنيمه الله cikin wasu dabbobi ne wala hika wal muslimu da musulmi suka riske shi sun kai yaƙi a anguwar faƙala sai ce assalamu alaikum faƙatalu sai zuwa kashe shi wa aka zo gunai mata suka kame dabbobi ne fa anzalallahu fi zalika sai Allah saukar da wannan aya game da wannan abin da suka aikata ila kauli har zuwa cewa Allah na ardal hayatid dunya kuna nahi haja ta kare duniya تلك الجنيمة معنى عرض الحياة الدنيا ونن تماك الناس قال قرأ قرأ ابن عباس السلامة ابن عباس يا كرنت السلامة ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلامة المهم آه wannan abin da ya faru shine maharin كوي ta da sallama alama ce ta musulmi to idan mutum ya maka sallama sai ka zaci musulmi da shi an mafita saboda mi lokacin da ya mu sallama ɗayan biyu na ko dai su zaci musulmi na su bar shi in daga baya ya bayyana ba musulmi na ba kaga sai za a yi hukuncin da ba kuskure ba ko kuma su ke da musulmi na su ɗauki ba musulmi na ba da baya bayyana musulmi na sai zan ɓallata an gani to wani sauki baki musulmi na hmm? ta to wannan aya tana dalili akan cewa duk wanda ya bayar da wata alama ta musulunci to bai halatta a kashe shi jini ne bai halatta sai in an jarraba shi in an jarraba shi wannan kam misali kila ana yaki sai kafirai suka ɗauko salon su yi shiga irin ta musulmi don su kubuta to kaga sai a ɗauko wani salo ya an ga ka a yi a ce karanta fatiha in ya gaza karanta fatiha a sama wani musulmi da muke da eh? sai an jarraba shi kenan haka malamai suka ce sai an yi mai wata jarraba da an gane lallai a kikanin ba musulmi ba ne to amma alama ta musulunci dai ta isa mutum shi kubuta da ta balle mutum ya wata kalimar shahada la ilaha illallah sallama assalamu alaikum kawai laifi daga kashe mutum balle kalimar shahada subhanallah babun la yastawi alqa'iduna min almu'minina wal mujahiduna fi sabilillah la yastawi alqa'iduna waɗanda suke zaune a gida min almu'minina mu'minnai ba su daidai wal mujahidun da mujahidai fi sabilillah da wayan suke gida sun tafi yaƙi ba da wayan sun tafi yaƙi don ka addinin Allah ba su dai ga abin da ya karo sama in ba su da wani abin da ya tsaye su in suna da wani abin da ya tsaye su za su samu daidaituwa a farko daga baya su samu bambantuwa kamar da bayani zai zo insha Allah حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني إبراهيم بن سعد عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب قال حدثني سهل بن سعد السائب أنه رأى مروان بن الحكم شي سعد بن سعد آه، بن سعد بن سعد السائب يا مروان بن الحكم في المسجد على مسلاتي فأقبلت بين na حتى جلست إليه إن جوا ji بن سعد ibn sa'ad al-sa'idi na مروان fa na, sai ba mu labari shi marwana anna zaid ibn sabit zaid dan sabiti wanda yana cikin marubutan wahayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akhbarahu ya bashi labari anna rasulullah manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam amla alaihi yayi masa shifta annabi yana faɗi shi kuma yana rubuta shi ne imlali amla yumli imla'an ya bi da shifta ya faɗi ya rubuta la ƙa'idu qa'iduna min al-mu'minina wal mujahiduna fi sabilillah da ta sai annabi kire zaid bin sabit yana karanta ma zaidu zaidu yana rubutawa faja'a hukmu ummi maktubin sai abdullahi dan ummi maktubin yazo وهو يملها علي شيء النبي هنا كرن من يتقنى ربوتها قال في شيء ابن أم مكتوم يتي يا رسول الله والله لا أتبيب الجهاد والله بني الجهاد لجعدت والله لو والله لو لو أتبيع الجهاد لجاهدت والله إن دا إنا إيه تبيع جهاد دا wa kana a'ama dama ya kasance mutum ne makaho fa anzalallahu ala rasulihi sai Allah ya sabkar akan manzo ne sallallahu alaihi wasallama sai Allah ya sabkar da wahayi akan manzo ne wa fakhidhu ka tattara sai, ala fakhidhi tana ta ka tattara ta in jiwa in ji zaid zaid bin sabit kenan yana gud kadda ka kusa da kusa da manzo Allah amma wani sashi na cikin annabi yana akan jiki ne ka tattara annabi tana akan ka tattara tai fa saqulat alayya sai ni kika tattara annabi ta min nauyi hatta hiftu an ni tsoron an turabba fakizi a dandace ka tattara ta hannun da kamar saboda nauyi ka tattara annabi ka tattara ta za ta rukukuce saboda nauyi ka kenan kaulan sakilana wa ayi saki ha da waya da wahala ga annabi sallallahu alaihi zai zo kagirin ilimi ba a samu ne banza sai an wahala hatta wahayi in za a sabkar ma'anar sulama sai ya shiga cikin wani hali wani yanayi mawuyaci tun a farko ma wani ikira sai da jibril ya kama shi ya matse shi ya saka ce ikira ya koma kama shi ya matse shi har sau uku kaga shi ilimi sai an wahala Ta an tumsi أن تمسي فكيها مناظر بغير عناء na fununu وليس اكتساب المال دون مشقة تحملتها عند في الأسواق في المعامل تتأم كتو على قومي نارك الدنيا أو يولون على الدنيا أو ينزل كذل أما تحملتها والعلم كيف يكون أما ولين كراتهم الدين باك سن كوالا كيف سيسي كذو مالا بيش كم وجاتي والجنون فنون إذا ما لم يتعلم المهم وفخذه على فخذي فثقلت علي حتى خفت أن تربى فخذي ثم سري عنه سأك يا مع النبي والنهال فأنزل الله في الله تكد غير أولي الضرر كنا يتكلم غير أولي الضرر دبن تستوكو دبن تستوكو دبن ta في sai Allah sanar النبي annabi ya sanar da zaid bin sabit marubuci ga bagiran da za a kutsa ta a cikin ayat an gane to kaga Allah ya saukar da uzurin Abdullahi ibn Umar Maktum banda ma abuta uzuri banda ma abuta rashin lahiya hmm? ghairu ulul sarar mai na buga hashiya gashi ne ce kai a qauluhu ghairu ulul sarar bil harakat salam غير أنكرتها غير أنكرتها غير أنكرتها في قيل بالنسب ناجئ وابن عامر والكسائي غير أولي الضرر أه؟ على الاستثناء إذا استثنائي أو على الحال وبالرفق ابن كثير غير أولي الضرر وأبو عمرو وحمزة وعاصم أغني على الصفة زي زمان صفة سيتمين na ina na karanta ki ga masu irin namu ya bace min fami a ala sifata lil qa'idina ala sifata lil qa'idina wa bil jarri fi shaz qira'a shazza gairi shi kuma zai zama ala sifata lil mu'minina aw lil badal minhu kama fi shari saboda haka mai shaɗi ya ce wa gairu uli bin rabbi fi haqqin hashala المهم غير هو الضرر شنو بين التوجي وين عدى أزج أعرفوا بعد شيء بند ما تغزج لا تنبير عبد الله ابن أم مكتوم قوش كواتي إذا شيء مفارق سبكر كلمر غير هو الضرر حدثني حفص بن عمر حدثنا شعبة عن أبي إسهاق عن البراء ها رضي الله تعالى عنه قال لما نزلت لوكتن دونا آية تسقو لا يستوي القائدون مصر ناجدا باصد اي من المؤمنين المؤمنين باصد اي دا في سبيل الله دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم زيدا في النبي كري زيد فكتب آية ربوتاتا فجاء ابن ام مكتوم زيغا عبد الله ابن ام مكتوم يازو فشكا ضرارته سي كوتن مكبتاتي الضرير مكاهو abbarir makaho almakfuf makaho duk da luga sunan makaho na fiye da a'ama ko a'ama shi an kai sani a'ama makaho amma kuma ana ce mai makfuf kuma ana ce mai sarir eh wa ana sarirul qa'idu fi uqri baitil mustaqar kaga abdariru makaho kenan فأنزل الله سي الله سبكت غير أولي الضرر بند ما أبوتا أذري حدثنا محمد بن يوسف عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء قال لما نزلت لا يستوي القائدون من المؤمنين قال النبي صلى الله عليه وسلم ادعوا فلانا فكرا ومن واني فجاء هو سيزوم عن النبي ومعه الدوات هنا تعالى الدواء ولوه دعلو أو الكشف كوكما كافتا عشان كافتا kaga nan riwaya bata bayyana wani na ba amma waɗancan riwayoyi da sun a gabata sun bayyana fulanin din nan wani zaidu na ko bin sabit fa qala aktub sai ce rubuta la yastawi alqa'iduna min almu'minina wal mujahiduna fi sabilillah wa khalfa annabi sallallahu alaihi wasallam baya ga annabi ga ibnu ummi maktum fa qala ya rasulullah ana sarirun ni makaho niki fa nazalat sai wannan aya ta sako makana ha kai tsaye wannan gabaye لا يستوي القائدون من المؤمنين سي غير اول درجه الذو والمجاهدون في سبيل الله كذا سي تشيغا تسكارن وانشان عبيد ده هرقو جميك اما سي تستوكو سي بتاقى علم الله سبحانه وتعالى النبي يسعى كساتا مكان آه، القائدون من المؤمنين دول المجاهدين في سبيل الله غير اول درجه سي تسكارن استثناء ده قال ما تؤذن wannan ko wal mujahidun fi sabilillah wannan yana gwada mana cewa rubuta alqur'ani ashe ba bid'a ne ko tunda kaga tun rayuwa annabi in qur'ani sai ko sai kire rubuta su rubuta gashi yanzu yana wadi zaidu na rubuta yanzu kaga cewa rubuta qur'ani bid'a na ba gaskiya ba ne kenan don gashi annabi ya sa rubuta qur'ani gaba gare shi yana wadi ana rubutawa to dama mina da bid'a abinda annabi bai yi ba bai ce ayi ba bai ga an yi kyale ba ba a yi gaba gare ya kyale ba ko ba haka ba dama abin da suna abin da annabi ya aikata ko ya yi umarni da aikata ko aka aikata gaban shi bai yi musu ba shi kina ya zama sunna to kaga da nan annabi shi hura da kai da ce da rubuta kuma aka rubuta gaba gare shi ga cewa a rubuta qur'ani bid'a na wannan magana ba daidai ba wasu malamai sun kai aka haka nan suna cikin malaman da shi Usman da kawo maganganun su a cikin Ihya Sunna ne shahida goma sha uku cewa da su a nakasa bid'a kashi biyarta sai sun kace rubuta Qur'ani bid'a na to su dace ba a rubuta Qur'ani zai zama bid'a ga annabi na cewa a rubuta Qur'ani gaba gare an rubuta kuma ya zama bid'a kaga bai yiwa da wani irin hujja da wani irin dalili zai zama bid'a rubuta Qur'ani ya ga ta kai tarihin bid'a yomi a bid'a abinda annabi bai yi ba bai ce a yi ba ba a yi gaba gare ba to rubuta qur'ani haka yake gashi ya kire zai da ya ce uktub yana karanta zai na rubuta kuma ku ce rubuta qur'ani da ara sai dai a canza salo ko wanda kan ba bi da ara ba tasbih حدثنا من إبراهيم بن موسى أخبرنا هشام أن ابن جريج أخبره حول السند يا تنزع إسنادي وحدثني إسحاق إسحاق يا بام العباد تبعتا تقول إسحاق ونبا ولا إسحاق ولكن ينزو أقوى إسحاق بن إبراهيم انظروا استمعوا أقوى إسحاق بن إبراهيم أقوى إسحاق بن منصور أقوى إسحاق بن راهوي أكو جنبه هكذا za ku kenan a ita haku bin ibrahim shi aka ce ma haku bin rahawai an gane sai an sa haka in baka san haka ba sai ka ɗauki mutum guda mutum juna nan kaga an ce haddasa haku bin ibrahim can wata nan kaga an ce haddasa haku bin rahawai sai ka ɗauka mutum juna shi haku bin ibrahim shi aka ce ma haku bin rahawai za ka ga sunan mutum guda na, ka gani to yanzu nan wani na cikin su ba mu iya ganewa sai da dalili ko za a can akwai wata ka'ida da muka taɓa karantawa idan aka ce haddasana an muka kawo ɗan aka kawo ta haka cikin isnadi sai ya zama yaro ya zo daga abdul samad wanda ya haka na eh ibnu rahmani eh, fa ma atra amana fitu ishaq in haddathahu abdul samad ko ibn mansur wa ghayruhu yurad an yi ta karanta wannan baiti bila adadin ishaq in haddathahu abd samad ko ibn mansur wa ghayruhu yurad in kace ibn rahawai na yuraddu la yuqbalu duk inda haka an ce ishaq sai an kace haddathana abd samad shi ishaq ya ce haka nan to ishaq annan ibn mansur da ila gane ko da haka ka kara da kyau kiyaye ta إسحاق إن حدثه عبد الصمد هو ابن منصور وغيره يرد وحمله ابن وحمله ابن راهويه جلس أنا هذه قاعدة يجب حفظها تونين إسحاق با عبد الصمد يباش لاباشي to amma kuma ba ibnu mansurin na ba ishaqu ne bin ibrahim a sallallahu كتاب بني بني عبد الصمد آه، بني بني من منصور وحدثني إسحاق أخبرنا عبد عبد الرزاق آه، إسحاق أني بني راهوي عفوا كنت لسا شي إسحاق بن راهوي wanda kuma shi aka بن isa haka bin Ibrahim babu hadisi ne cikin hadisai ne kakaf da ya babu inda yake cewa haddasa na ku ce ya dauka ka'ida ta biyu yanzu ka ka'ida wa sabuwa da in isa haka bin rahawai ya to hadisi bai ce a haddasana duk hadisan haka bin rahawai ba ka ganin haddasana sai dai a khabarana ko an ba ana watakila ita a babban alamar da kuma za ka iya rarraba su shi wancan isa haka bin mansurin ana iya gane shi saboda ya rawaito daga abdus samad ana iya gane shi saboda cewa shi kai haddasana shi shi ko wanda ya saka bin Ibrahim bin Ra'awai din bai cewa haddasana yanzu da ya ce haddasana a habara na yake to kaga wanga alama ta kenan yanzu duk sanda kaga isaha a kaga a habara na to ba isaha ka bin mamma bin wana ba ba isa ka bin mansurin na ba isaha ka bin manna ko kuma abin da asawa ba mu ce duk sanda kaga ishaq sai baka ga haddasana ba to ibnu rahawai ina shi aka ibn ibrahim kuma ko ba haka ba don wancan ibnu eh, mansurin yana yi wa bai ruwaito da na ba da ce a habara na abdus samad kaga baka cewa ba isa ga bin mansurin na ba amma dai ka'ida shi isa haka bin rahawai bai cewa haddasa na. don haka gare shi dai zamu ne da na wancan yana yi wa ya ce haddasa na yana yi wa bai ce ba amma shi wanga lalle bai ja haddasana cikin hadisi ne malamai duk sun bi hadisai ne gaba ɗai babu haddasana sai dai a khabarana ko an ba'ana ko makamantan kina gane ko ka rike na wagga alama ta babba da zamu iya gane nan gaba an ce ishaq sai mu dibi ni a gaba sai mu gane wani ishaq ana mafhum wa hadathani ishaq shi ishaq akhbarana abdurrazzaq akhbarana ibnu jurayj akhbarani abdul karim أن مكتسما مكتسم مولى عبد الله بن الحارث أخبره يا باش الأباري أن ابن عباس رضي الله عنهما أخبره يا باش الأباري لا يستوي القائدون من المؤمنين أن بدل ابن عباس يا بصراتا waɗanda sun يا زمانسو ba su tafi yakin badar ba daga cikin muminai ba su daidai wal kharijuna ila badarin da la yastawi alqa'iduna min almu'minina ghayru ulul darari wal mujahiduna fi sabilillah anan la yastawi inda ba a daidaita in ya kasance akwai abin da ya su a gida kamar uzurin rashin lahiya ko wani uzuri da ya halitta su zauna gida to a harkon lada dai za a ba su amma yadda za ta lullunku wannan ba za su zan ba saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna qawaman halfana fil madina ma sirtum masira wala wadiyan illa kanu ma'akum wa fi riwayatin illa sharakukum fil ajr suna wa madina ba an ka da su ba amma sun yi tarayya da ku ga lada sai ce habasahum al wata riwaya habasahum al to kina ashe in marad ko uzur ya kange mutane daga su yaki suna so su tafi da ku da kun ta yaƙi da su dun lada guda za a baku sai dai taku za ta ci gaba da ƙaruwa wurin lullunkawa tasu ko za ta tsaya nan warkon abin da an gaba ku tare an gane yawa insha Allah ne kamata mu tsaya saboda lokaci yayi abin da muka faɗa dai Allah shi bamu lana da iko aiki da shi kuskure Allah shi yayi mana wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik